لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بس تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ اللي لا كش جنرية سنة لا كش جنرية سنة أكيد كنا منا أوكي okay. ناظره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين الحمد لله ناصر السنة الإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ينبغي لك مجانا kamar da tazo na bada in an lura abin da ya kawo aka samu cikin tsara karatun da wuri a cikin matsala ta haske ne sai ba mu fara karatun da wuri ba ah, sakamakon haka yasa a hakuri zan ba abin da zan ke tattafa da nan zuwa Kuma kamar yadda ya alkawari cewa da magariba kuma abin da insha Allah za mu ko yanzu zan tafi kuma da nasu in yi ɗazu sadarwa ta ba da matsala sai tsaye yanzu zan tafi cikin littafi za mu fara kuma sun tura wannan mutakira a kan cikin mamaki wanda yake so ya da lautin ɗinka sun babu muna iya ɗaurawa a nan kan cikin da zaman mutane jami karatu tare da ainihin wasu don babu in mutane babu suna da sha'awar ana iya turawa a nan yi karatu tare da su muna iya ainihin wasu turawa babu so a zo saboda yanayi na lokaci kada ne kamanto babu ne na faɗa na shekaru The Bluetooth device is connected successfully. da na faɗa na shekaru a taso mu dora ta wannan hanyar yanzu ta mu wada magani wannan hanyar muzakiran nan kasan mutane suna gani na ga dama ina iya bari shi haka nan na ga dama ina ta barin shi na san mutane suna gani gashi nan a siyarun bada sadi zuwa ma eh, da nura musa gashi nan a ah, ba da bismillahir rahmanir rahim shine إن الحمد godiya haka saka ga Allah subhanahu wa ta'ala ahmaduhu muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta a gode masa wa nasta'inu ko kuma muna neman taimakon wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga shirin kawfa ومن سيئات amalina daga shirin أنفسنا don يهده الله ثم ثم لا يشريد شيء ولا مضل له Ba wanda إساء يقتد شيء وند الله ينونا wanda Allah ya shirya shi ya ji ya gani hanyar zai kama ya bi har wanda ya ce batar da shi amma wa man yudlil wanda da ya kasar da shi wala hadiya lahu ba wanda ya sai shirya da shi ashhadu ina shaida cewa Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya shi shi yake wa ashhadu ina shaida cewa annan muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu wa rasuluhu bawan sane kuma mu zassare Allah yace amma ba'du bayan aka fadi na asal hadisi kitabullahi mafi gaskiyar zance ne littafin Allah wa hasal hadi mafi alherin shiriya hadi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce shiriya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri mafi sharrin al'amara shine muqtadiha ababen da suke fararru ne kullum mun fita ta kyauce da duk abin da aka fara da shi da sunan addini ila ariya kullu da ake halala ko kowace kuma bid'a wato za ta kai mutum zuwa ga fata kullu dalala fi tilali kowace fata kuma ta kai mutum zuwa ga Allah yake amma ba a bayan haka shi nan yake kamar shaidar tarihin musulunci tarihin musulunci ya shaida kongo da lokacin sa na farko zura jama'atin mustarifa bayyana jama'a waɗanda suke masu sassaɓawa mara kasar wannan jama'a ta fita ina sabbin islami daga sabo na musulunci rafa a cikin daga rayar tattafa'i anin tuta ta kariya daga addini ma'ana duk wata fika daga ta fito ta zama abin da ta zama dama ta kan daga tuta ne cewa da sunan za ta ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala kariya shine abin da malamin ke magana a kan shi haka wata shabbata ta yi riko da ba'adar masa'il tashin wasu matsaloli التي لها أصل في وجهك tana da asali a addini yanzu ka kalbe yan shi'a maganin san aiki tana da asali a addini ko ba ta da tana da shi amma da wannan abin ne kai ruku daga baya da sunan ahlul bait aka shigo da mutane da abin da shi sai ce lakin na hasu ita wannan in arafa tatan karkaci bi hada wannan anil maqsudi dangane da abin da ake nufi bi hada wannan abin da ke shi shar'an shar'an galat har sai ce guru ta wuce gona da ke ta اتخذت a sai ta riki wannan abin ya zama ko walan sai majingina adam ta iri dini don rubuta rabu a ainihin wato addini tsakanin sai ta zama to ita wannan fitla din kaman bala kaman mutumin da zai gina fada ce zai zama to kuma wa hada misran kuma irusa binni gaba ɗaya wannan shine da wato shi malam nura musa ta a nan gobe kuma wannan maganar da ya faɗa haka maganar ke. su wata ba'ifa da za ta ɗaga wani abu shi ka samu su ta ɗaga shi da sunan cewa ai asali addini da ke karewa daga nan ne ta shigo da mutane abin da za ta wato shigo musu da shi haka yanzu kamar yadda wato sai ba da misali za ku gani kamar yadda zai ba da misali za ku gani a kan wannan kadiya da zai ba da misali za ku ainihin wato gani kamar yadda zai ba da misali za ku gani a kan wannan kadiya da za ku gani in sha Allah cikin misalan da zai bayar wannan kuma irin waɗannan misalan kuma muna da su da yawa kuma mutanen da aka rike din aka zo aka wuce gona da iri a kan su tabbacin su ya fi tabbacin waɗanda ake saɓani a kansu ma'ana yau mu danka ɗauki shi'a wanda suka rike suka zo suka guluyi a kansu tabbacin da suke shi a gurin Allah na nagarta ya fi waɗanda ake saɓani da rigima a kansu a yanzu ta fuskar tabbas don ba ma wani mutum mai tabbas irin waɗanda waɗancan suke da tabbas a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ma wani mai wannan wato a tabbatin ita ce maganar da malam yake sai suka guluwi shi ne malam yake cewa gashi nan wa awwalu firqatin farkon jama'a arad wata ta bayyana alal masali akan saha iya firqatin khawarij sune khawarij wanda insha Allah muna da cikakken bayani da zamu je ni nan gaba su waye khawarij wallahi akwai dalibai da muka yi karatu da su a makarantar wasu sai kai shekara ɗaya lokacin da nake musu bayani bambanci tsakanin kawari da kirkatu da ba'ud da kuma zato wala ba su gane bambanci mun ɗauka cewa da cikin mutumin da zai tsarin wata ɓanna ta hanyar nasiha a kan mambari wala mun ɗauka mun gamsu mu ma a da cewa iman ne na kawari ai su fiye da rafa ya tabbatar ta kariya an shari'ati ne da shari'a sannan wa ce ta hakimi ilkillahi ala ibadi da kuma cewa gashi nan dole ne ka hukuntar da shari'ar Allah yanzu kowa ya sani kawari daga tuta suka da sunan za su ba shari'ar Allah kariya kuma cewa dole ne a hukuntar da shari'ar Allah a doron kasa lakin na hafi dai su kawari galas ta yi guluwi ta wuce kuma da ilkadiyya da wannan matsala wannan ya janyo wasu ta zubar da jini ajali ha saboda wannan gulurin da suke suka zubar da jini jinin almasu jini wanda ke tsaron da ke zubar da jini to in ana maganan daukan mahani ko kawari ba wai asali a'a a gurinsu ba wai shugabanni kai suke yaƙa ba societin gaba daya daga shugaban hawan da yake suke ne ga ke ta ne wa qatalat qatalat ya kashe siyara ibadan lahi da babban bayan Allah min sahaba wa tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai wanda bayan sai da na Ali ya ga rigima da yana cikin rigima na sai na Muawiya aka same su balle suka zo suka ce sayyidina Ali sai na Muawiya dukkan su duk kafire wannan shine abin da ya faru suka zo suka yi mitin a Makka suka ce lallai idan ana so duniya ta zauna lafiya su idan an kashe mutane da uku a wannan lokacin haka wa'annan bayan Allah suka zo suka faɗa suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai idan an kashe mutane guda uku wannan duniya za ta zauna lafiya mutanen nan guda uku da suka fitawa suka ce suna so a kashe akwai sayyidina Ali alin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama likin manzon Allah mutum na hudu wajen daraja bayan annabi sana akwai shi da namu a wasu karin annabi muhammad sana akwai amur bin al'as cikin wa'in da suke cikin ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su sannan duniya za ta zauna lafiya shi ne abin da malam yake magana a nan gudu cewa da ta bayyana wannan jama'a sai ce wa kaffarar ta kafarta jami'ar musulmi da dukkan musulmi Da wanka ce wa na kafiri ne ba wani kawari ne sai ba ka tabbatar wa da duniya cewa in a cikin da suka shi ne yana kallon duk jama'ar musulmi wanda ba a yi irin nashi yake da shi kafin yi. idan ba haka kai ba jingina wa mutum kawarijanci kai makaryaci ne dan son zuciya ne kai makaryaci ne dan son zuciya ne wannan shine abin da ke faruwa wanda suka jingina wa malam jafa kawarijanci malam albani Allah ya ji kansu ya musu rama tsakaninka da Allah wannan ita ce a cikin su da cewa suna kallon ta al'ummar musulmi kafin ba ita bace a cikin su shi ne malam yake faɗa cewa illa man yara ra'ayaha sai wanda yake ganin ra'ayi irin nata fi jami'i a cikin dukkan abin da ma zuwa cikin ita ta fito kai ana cikin wannan fa kuma zaharar sirkatu a kuma zaharar sannan sai ta bayyana wace ce ta bayyana gashi nan sun mazaharar ta karrawa su sannan sai ta karɓe shi a ta bayyana ita kuma farafa'at kuma hubba farafa'ar sai ta daga rayata hubba alil baiti tutar ta san gidan manzon Allah mutanen gidan manzon Allah wadabbi anhum da kuma sunan cewa dole sai an ba su kariya yanzu kuka kalli wayannan abubuwan guda biyu da da suka shigo da shi da wanda suka zo da sunan kishi ka addini ba addinin kariya da wanda suka zo da sunan ahalin Allah san shari'ar musulunci da cewa dole sai an yi hukunci da abin da Allah ya faɗa yana da asali a addini ko da asali yana da shi san ahlul bait yana da asali a addini ko ba shi da shi yana da shi wannan shine abin da malam yake so ya nuna to da wa'ancan da suka zo da sunan cewa dole sai an hukunta da shari'ar Allah a doron ƙasa da wa'annan da suka zo da sunan san ahlul bait duka sai suka wuce gona da iri wancan ya ga suka iya halatta jinin mutane ya ta su kuma wa ala ra'asihim sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da yake to shine Malam yake ci gaba da cewa wa galat ke guluwi fi a cikin san ahlul bait guluwan mai muni hatta ta fihim isma asira fi da'awar isma cewa ba sa yin kuskure kai ba ma wannan ba cewa sun yi da'awar cewa ma'asume ne ba sa yin kuskure sun ba su sifar da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ke da wannan sifar a wajen cewa wane ya zama ma'asumi ba kuskure ba wanda yake da wannan sifar in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ka ke da wannan sifar to ne malam ya ci gaba da cewa a kire ya zaman tuwaka ya ce kai alwasal al'amur sai al'amari ya kai ga 'yan shi'a fa wato bi ba'dihim ga sashen su ila wasfihim sifanta ahlul baiti bi sifatir rububiyya da sifar da kasan ana tsanka a Allah subhanahu wa ta'ala sai da aka kai haka ibtikarihim da rukun su arbabin bin dunin lahi a matsayin kiyayen gidi a matsayin haƙƙin Allah ɗauka a basu sai da kai haka wannan shine abinda wato suka yi shine sai ya ce wa haka nan haka nan alama dari tarihi akan yadda tarihin musulunci yake tuyawa la takadu tajidu fitatan ba za ka taɓa samun wata kirka ba marika wacce za ta tafi cikin islamic tarihi daga musulunci ingantacce illa ta hasarar fati sai kaga ta yi kariya ta yarda tsira ya tafi cewa ta daga tutar kariya an wato tsira ya tafi an kafi yakin min A akan wata matsala daga cikin wata matsaloli allati laha asalin fiddin wacce take da asali cikin addini yanzu in ka ɗauki mutanen mu lokacin da za su aka cuta da sunan ba waliye kariya son waliye wannan matsala ce da take da tushe a addini ko ta da shi tana da shi da sunan san ƙur'ani ko ba ƙur'ani muhimmanci wannan matsala ce da take da tushe a addini da shi tana da tushe addini kowane makannaci in ya tashi yi bannasa zuwa yake samu wata matsalar da take da asali a addini sai zai kara abin da zai kara daga nan sai ya shigo wa mutane da zai shigo wa mutane da ita cikin addinin musulunci haka suke to yanzu a bari mu tafi cikin abin da wato Sheikh Fauzan ba da misali anan nan dan ba da misali kan sakamakon cikin wannan littafin nashi kazu da muka so ba da ainihin wato misali a kansa wani mu je cikin littafin nashi ba da misali a kansa wannan littafin har mu je sai ku ga idan na faɗa yanzu abin da zan faɗa na sifofin da shi shek kozan ya faɗa da Allah waɗannan sifofin da wa za su dace a wannan zamanin a cikin masu da'awar cewa su a halin sunna ne salafiyye bari mu je ka gani da wasu za su ce, bari mu je to a wannan littafin nashi da aka tattara muhadara ce akan aqida da manhaji da wasu abubuwa da ke ko za mu bi abin a hankali a hankali in na faɗa sai ta auna ka gani kun gani muhadaratun fi aqidati wal manhaj da da'awat wal manhaj kun ga manhaji yake magana ko manhajin da suke kowa mutane ƙarya a kai to bari mu zo nan gurin kun ga gashi nan wani musa alamar da mutane za su dinga wato ganewa kun gani gashi nan alamatu ahli sunnati wal jama'a alamar sunna wal jama'a in ji shirkoda gashi wannan magana ya fara ta daga shafi na ɗari hudu da sha shida da ya zo nan gurin sai yake cewa alamatu ahli sunnati wal jama'a alamar ahli sunnati wal jama'a annahum yadun wa su hannu ce nan duk wanda ya zo da sunan sunna jama'a tana zaune a kan sunnar annabi ya kokarin haɗa kanta ya ce li annahum ikhwa da musu ɗan uwa ne wala yukaffiru ba'duhum ba'dan sashi bai kafa sashi wala yufassiqu ba'duhum ba'dan sashi bai kafa sashi wala yubaddiqu ba'duhum ba'dan sashi bai kafa sashi لأن هذه الأمور ومن وإن الأمر هي سمة الفرق addalla alama ce ta ta dan Allah yanzu wanda ya zo da maganan a mutanen da suka ƙara rayuwarsu suna sunna hidima eh ya zo da wannan fikir dala wannan alamar ta cewa batacce ne kan wa za ta dabba ko shakka babu za ka cewa ba za ta dabba ba kan kowa ba kan irin su sa'i da kwano dan su suke ta ayyinan mutanen da madina ka je karatu ka karatun nan aka koye ka kuma dama annabi ya ce al-madina tu tamti sabasaha tana kure da cikin su suka tsaya a madinar manzon Allah suka karatu ba kore su ba har suka kuma sai da aka kora su kace kai ne ahli sunna Su a madina ba su kora suka ce su ne gida wannan shine wato abin da Sheikh Ibrahim ya faɗa to har yazo inda yake faɗa yake cewa minha gashi nan daga ciki annahum amilu da wasiyatin nabi suna aiki da wasiyar nabi ya kawo hadisin man yashirin kun fasirar khilafan basira Har ya zo ce ya fi kano ala hadin man suna kan wannan manhaji ar-rabbani na Allah mutamassikina sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna riko da sunnar khalifofi sunnatu khulafaihi ar-rashidina manhaj as-salih as-salihina wala yazaluna kadhalika ba su gushewa kamar haka walillahi alhamd yace wa in kanu illa yace yan kadan ne illa annahum fihim albaraka wal khair kidin a cikin albarka da alheri da su ya kawo wannan sifar da Allah madaukaki sarki sai ko zan da tashi zuwa a wannan shafi na min usul ahli jamaa daga cikin usul ahli sunnati jamaa sai ce wa min usulin mazhab ahli sunnati wal jama'a daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a sai ce salamatu qulubihim kwatar zuciyarsu wa al-sunnat wa al kuma harshen su li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban manzo an fahimta yi to sai su ce alama ta farko a shi ne shekku zan yake magana afuwar karmu canza layi afuwar bari ya ɗauke daga sannu to abuwa a kuga suna kawo waɗannan maganganu to bari mu sake dawo da shi mutane su ci gaba da gani daga inda muka tsaya bari mu dawo da shi Kunga ga anan gurin sai Sheikh Kuzan yake magana yake magana yake cewa daga cikin usul wato na ahlus sunnati jama'a gashi nan sa muke tsorawa kowa ya gani yana cewa gashi nan bari mun tsora shi ne a lakin tuta bari mu gani kun gani gashi nan min usuli ahli sunnati wal jama'a daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a usul din su yace wa min usuli mazhabi ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim wata zuciyarsu da harshen su da sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban manzon Allah yace wa salamatu qulubihim wa alsinatihim da kuma kwatar zuciyarsu da harshen su da ikwanihim muslimina dan uwansa musulmi fi ayi waqtin wa fi kulli makan kowane zamani da kowane lokaci ya ce. ta da alƙata ya ce fi qulubina jillal lisina amanu rabbana innaka ra'ufur da Allah duk wanda ya zo yanzu yana da wani shakki akan zuciyarsa akan malam Jabir ko malam Ibrahim. hanya yana kan usul na ahlus sunnati wal jama'a kuma ko ya sauka daga kan usul din su eh wanda ya zo da zaman to sa'an zai yi irin su Dr. Ahmad Bamba irin su Malam Jafar Malam Albani tun da gashi Fauzan ya ce daga cikin usul na ahlus sunna harshen kai zaman ya kuka da dan uwanka musulmai yace a kowane zamani da kowane lokaci yake faɗa yake cewa amiri ne bi kaulin nabi suna aiki da magana annabi ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair sai ce wa hadhihi wannan sifatu ahli sunnati wal jama'a sifatu ahli sunna wal jama'a al-firqatu al-hadiya annahum sa'iruna ala hadha al-manhaj su suna tafiya akan wannan manhaji wali ba'dhum ba'd sashin su yana wato inta sashi wal kallif ba'dhum ba'd sashin su yana hada sashi dan Allah duk wanda ya zo da wata da'awa yanzu wacce ahli sunna suna haɗe ta raba kansu tsakaninku da Allah yana kan manhajin ahli sunna ko ya sauka sannan wa yarhamu ba'duhum ba'dan sashi yana jin kan sashi wal wasuru ba'duhum ba'dan sannan sashi yana mutunta sashi irin abin da malam Usmanu yake wanda yake man kana ala shaki lati da wanda ke kan tafarki irin nasa dan Allah hanya ce ta mutuntawa ko hanya ce ta mutunci kai wa kanka ainihin wato adalci akan wannan hanya ce ta mutuntawa ko hanya ce ta mutunci kai wa kanka adalci akan wannan in ji Sheikh Fauzan yace tashi yana mutunta tashi har yaje inda yake cewa la'annahum jasadun wahid mun su dake ne abunwanin wahid kuma jini ne kwaya daya in ji shi da ainihin wato Sheikh Fauzan yace domin su hannu ɗaya ne sannan kuma gini ne kwaya ɗaya sai ce ummatun wahid al'umma sai kwaya ɗaya ya garu ba'dhum ala ba'din sashi yana kishi akan sashi wa ya hattari mu ba'aduhum ba'dan sashi yana musu sashi sai ce wa hadhihi al-umur wa'annan al'amura Shi ya hiya simatu ahli sunnati wal jama'a ita ce sima alama sifa ta ahli sunnati wal jama'a sai ce amma al-mukhalifuna li ahli sunnati wal jama'a amma wa'anda suka kaba ma ahli sunna fa tasmiyatuhum wa fasimatuhum sifa su shine at-tabdi'u wat-tafsiq wat-takfiru wa fi kulli zamanin wa makani cewa wani fasiki wani dan bid'a ne wani lokaci har da tafsiri dan Allah ka auna ka gani inda cikin wanda suka yi da'awar cewa su ahlus sunna ne salafiyu ahlus sunna ne su salafiyin da shakku zan yake faɗar wannan alamar suwa ne ne wannan alamar za ta tabbata a kansu suwaye ko shakka babu wayannan makaryatan su daga kansu mai kwano da wanda suke manhaji irin dashi wannan alamar da shakka ban yake faɗa a kansu wannan alamar za ta ko shakka ba a kansu wannan alamar za ta to bari mu ci gaba da karantawa mu ji me yake yace asar zuhurin da Allah asar na bayyanan jama'a ta wata sai yace wa inda ma zaharat tilka tilka al-mukhalifa lokacin da jama'a za ta bayyana wacce ta saba li ahli sunnati wal jama'a ahli sunna nataja an dalika wannan sai ya haifi daga wannan afat ninkin banin abinda za su faru a fiha masu muni wacce za su sai da abubuwa waɗanda suke munana sai ce asfarar ta tasirin gidan nasu sai ce tasiri da yawa cikin mutane wata asaro bai hasi su ta rasuranci da ita wata wara suwa su su gadar da ita wasaru ya ba a kuna ha su kasance suna tayar da ita wayan shuru na ha suna yaɗa a cikin lokacin a cikin kowane lokaci mahama wato diyar da ta ainihin wato ta wata tsahumul kusa diyar da suka samu dama ya ce wa zalika bi idda'in min shayatin al-ins wal jinn wannan ta hanyar shirki shaytanin aljannin mutane ya ce wa hadhihi وهذا خطير خطره عظيم وانا hasarin sa yana لأنه يقضي على وحدة الأمة الإسلامية ومن wannan كاو kawo matsala akan ومن هذه المضاعفات yace فزادات السيئة لهذه الدالة التي ظاهرة التبديل ظاهرة التبديل والتكفير والتكفير ينشرها man warisa min asba'i man warisa min asba'i alhiya asalu manhaji wanda ya gaje ta sai ci gaba da yaɗa ta a cikin su sai ce kai ba ma wannan ba ita ce asalin manhajin su wannan shine abin da shakka wanda ne yake dukkan waɗannan masu da abin salafiyya ta ƙarya yanzu sai ka ɗauki wannan sifofin da yake dan Allah ka duba ka gani kan suwa za ta wannan waɗannan sifofin da yake faɗa a kan wa za ta ɗabbaka kan wa za ta tafi da wa za ta daidai da wa za ta dace wani ya ce yana son sauraron karatu aiki a masaya to kun kuna fahimta wannan fa shek kozan ne yake waɗannan maganganun to har ya zo inda yake faɗa a nan gurin sai ya ce wa alamatu ahli sunnati wal jama'a alamar ahli sunnati wal jama'a hiya salamatu min hadhihi al-amra ba za ka taba zama ahli sunna ba sai ka fita daga wannan rashin lafiya yasa nake wa alamatul mukhalifina lahum al'amar kuma wanda suka saba ma ahli sunna istisafuhum bi hadhihi amrad al-khabitha tuwarsu da wannan rashin lafiyar mumuni alwaba'iyya wacce take kamar annoba allati hiya tabdiq wacce ita ce badda a mutane da tafsik wa tafsik da kuma fasikantarwa da kafirtawa dan Allah ku duba ku gani da kyau wannan sifar da za ta dace ko shakka babu aqidu mai kwano da suke tafarki kirin nashi da suke da'awar su ne salafiya na hakika wannan sifar da shakka kan yake faɗa wallahi ba za ka dace da kowa ba sai su sai ya ce wahiyal shidalu wahiyal shidalu ya ita ce shakaltuwa da waɗannan abubuwan wa hamata tawalan zaman yadda zamani ya tsawo ce wa ma hamata da at-tsali yadda aka nau'anta usulubu yab'as hadhihi al-afat al-awdiya man hadal fi'at wannan aibin da wannan annoba sai ta haifar da hanya kungiyoyi waɗanda suke fatattu sai ce li anna manhaj ahli sunnati wal jama'a amma manhajin ahli jama'a huwa al-ibtida'u an hadhihi al-umur al-mazmuma bi waɗannan abubuwan kungiyoyi da tafakku fi da kuma ya zaka fahimci addinin Allah ka karanta shi tamassuku da kuma riko bima fi kitabillahi wa sunnati rasulihi abin da ke cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah ya ce wa salamatu qulubihim da kuma kutar zukatan su wa alsinatihim da kuma harshen su da sarfi hadi kuma ga magabatan wannan al'umma sai ya ce wa wa lihimul mu'min dan uwan su mu'mini ya ce wa lihada qala Allah ta'ala fi haqqihim saboda haka ne Allah sai ya ce wal mu'minuna والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله ina fatar mutane su ne wannan da suke ta kayyan su suke kan tafarkin magaba wannan abin da nake faɗa to shine nan Sheikh Qur'an yace wa min amri wa min a'zamil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar daga cikin mafi girman umarni da abu mai kyau ana munkar sai ce annahu anil wa ana mutane akan badda su da fassaka su da kafurta su da gaira haƙƙin babu dalili da gaira haƙƙin babu dalili bai yi ka ce mana wai malam gafar ya cancanci tafdidi Ke ce fahim su nan yin hauna an zalika in ki ahlus suna na ƙwari ne za su harkan wannan wa yuhazziruna minhu za su kuma yi kashiri a kan wannan wa shigluhum al-shagil abinda zai shagaltar da su huwa al'amalin salihu ne aiki mai ya amuruna bi wanda za su umarni da shi wa yafalunahu kuma za su hana shi wa yatafaqahuna fi kuma za su yi kokarin fahimta ada amaluhum wannan shi ne aiki sai kawo yuqimuna salati yuqimuna zakata ayyan tafiquna anfusahum wa yunfiquna ghayrahum to amfanar da kansu sannan su amfanar da wasu su sai kawo yuqimuna Allah wa rasula sannan suna biyayya ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kunga abinda wato shek Kozan yake ainihin wato faɗa kenan dangane da abin da ya shafi wato sifofi na ahlus sunna to kana ɗalibin karatu karka rutu abinda sa'idu mai kwano da wani da suke kasance a kan hanyar tafiye da sunan ahlus sunna wani abin da muka faɗa Kozan ya faɗa ka ɗauka ka auna da mutum ka gani wane ne ya dace da waɗannan sifofi malam jafar da suka rasu shi bai fito ya faɗa ba amma mun ce ka'ida ce suka taba ya tabbata ta akan wanda suke da rai yaran suka tabbata akan wanda suke da rai da wanda suka mutu ba kwanci kuma wannan shine nafsu abin da ya faru da shakar rabi'ul madakali ka'ida ce ya tabbata akan waɗanda suka mutu suke da rai kai shi kuma mahmud al-haddad ya zo ya tabbata akan waɗanda suke da rai da waɗanda suka ainihin wato mutu wannan shine wato zama na biyu mun ba da misali a hankali a hankali za mu ci gaba da kuma abubuwa ba mu kai ƙarshe ba a yanzu saboda magariba ta yi kusa babu lokaci kaɗan ɗan tsara kaɗan sannan sai in ji inda zan sa na tsaya sai ba abin nan to shine kuka ga a nan wajen ya ce wa min ta'azami ta'atin lahi wa rasuli annahum yakuffuna ala al ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli wa ala at-ta'aluf wa taafi lillahi لأن المؤمنين جعلهم الله إخوة كما قال فعزه أخلاقهم بنعمته إخوانا من من إخوة فهزوا إن ليزوك أشي يجي إخوة الإيمان أقوى الإيمان عندهم أقول أوثق من إخوة النفس أو من إخوة النفس نسرة وهم يحافظون على هذه الأخوة suna kiyaye akan wannan in wa hada mimman hadith iman sai ce ammal munan amma ahlul nifaq wa fihim al-firq dalla cikin su akwai kungiyoyi fatattu fasifatuhum kama qala Allah ta'ala wal munafiq al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya ba har zuwa karshe. sai ce fasifatuhum ala aqsi sifatil mu'minin tamaman sifar su ya tsada wa sifar masu imani tamaman wannan kun ga abinda Shek Fauzan kenan yake fita Allah subhanahu wa ta'ala ya yarsa ba tare da ya mutu ba a masa Wannan misali ne daga cikin misalai za ka iya gane cewa lallai abin da mutanen nan suke kan shi fata ne fatattu ne kuma suke jingina kansu cewa su ne talafawa na hakika irin su malam sabidu ibanu duk wanda kaga yana sunan salafiya kuma ya jinjino kasar ta irin ta sa'idu mai kwano ce to ka tabbatar batacce ne zai kai ta tafarki irin na magabata wannan da ka'idar da kaga Sheikh Kozan yana to ba kuma wannan kaɗai ba ne maganganun da shi Sheikh Kozan yi a in kuka lura za ku ga a nan gaba da ya kawo zahiru fi wa tafsir sai ya ce laqad zaharat fi hada zamani ya bayyana a wannan zamanin بين أوساط الشباب الشباب خاصة أكان متى بين أوساط حكومة كير عشان المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام وإن كل حقيقة المسلمين ما بس كما فهمت لأن تكون عندهم غير الزائدة غير الزائدة فلا تكيش وندك يا أو أو حماسة غير مخلعة أو حماسة إذا محل الدولة yace zahara zaharat indahum zahiru at-tafsir wa at-tafsir wa shi ya bayyana a gurin su aikin su shine tafsiri ina wannan maganan kwanan nan Yusuf al-Qardawi da ya rasu a cikin waɗannan mutane akwai wanda suka kafara shi fara shigun a shakil abin zai shakantar da su fi kulli wato umuri hayatihim hadhihi sifatul mazmuma wa inna sifakum wa inna sifatul min al-bahth wa tankib anil ma'aid wa tafariya kawai yaya za su yanzu kamar malam jafar yayi kasina Allah kaɗai ya san abin da ya bar wa al'umma ta alheri a wannan duniyar na ilimi sai suka zo sun ce ba sa goyon bayan kafirai ƙarya suke kuma zan kawo nan gaba da wannan matsalan a zamanin Obasanjo ta faru Obasanjo wali da amri da ma'anan yana cikin wanda Allah ya ce wa ulil amri minkum da har zai zamanto wannan ita da za a kafara malam Jafar ita yana ciki da yana ciki ke ciki to shine yake faɗa shi Sheikh ga abin da yake faɗa abin da yake faɗa yake cewa na shari'a da kuma ya wannan abu a zo kawai a ciki malami a kwakulo wani abu ya ce hatta wato ta shahara har sai ta shahara sai ce wa hadhihi alamatu fitna wa alamatu sharri wannan alama ce ta fitna da alama ta sharri sai ce nas'alullah an yaqiya almuslimina sharraha ina roƙon Allah ya tsare musulmi sharrin wannan an yufassira alshabab almuslimina Allah ya nuna wa musulmi fi tariqi sahihi hanya ingantaccewa an yarzuqakum العمل على منهج wa الصالح والسير wa وأن يبعد عنهم آت السوء idan duk wanda ka gani wannan yana kai irin wannan manhaji wallahi alama ce kamar da shekku zan ya faɗa yana cikin duka masu da'awa munana ba masu da'awa na kirkin da ke kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to maganar da ya faɗa ba ta kare ba in Allah ya yi in Allah ya kai mu anjima za mu wannan abin da na faɗa ka ɗauke shi ka auna shi da ka gani wanda suka zo suka fa yau ce wai malam albani wai malam jaba wai yaushe ma ya zama ahli sannan da in an ce masa ba ahli sunna bane wai abin ya zama matsala yaushe ya zama wannan wannan kai da kadan daga cikin abinda shi shek bozan ya ya faɗa kenan a littafin so a da ya gama wannan ya tafi gaba ya maganan kawari sai kawo nan gurin a shafi na 421 zahiratu tasbih tafi. tasbih ya gama maganin akan wannan ya zo nan gurin ya faɗi idal mubtadi huwa allazi ahana dinin lahi ma laysa minhu da haythu lam yusulla alayhi dalil min alqur'ani was sunna sai ya zo ya gama magana akan ma'arifatul ulama wa makanatihi in Allah ya yarda ne saboda magariba ta yi zan yi kokari zan tsaya nan yan uwa mu insha Allah in an jima kake tara da rabi da izinin Allah daidai zan dawo zan tsora daga inda na tsaya kar ku damu da masu tsari abin da na tsakko na tattaunawa yanzu shi ya kamata ku ba da amsa a kai wannan tambayar da malam nura musa yi na kawo a zuɗe maganan abu hanifa na tsara ko ba abu hanifa ba ne ma da yawa suke salaf da sun ja da shugabanni don ba wanda kuma ya taɓa ce musu ɗan bida ne kawai a kuma kanku wannan idlakin ku jingina wa magabata shi na farko akwai ƙarya a ciki sai kenan sannan na biyu akwai ihda su farar da wani abu cikin addini da sunan addini ne kuma ba zai fitar daga bid'a ba wannan shi ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace zan tsaya a nan ƴan uwa su idan mun haɗu cikin kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ka dora daga inda muka tsana so a ce na fara karatu da wuri kuma samu media da akwai lokaci ma ja karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh